sannu dai kai a bi ta hankali eh. ka san uwa yawwa da to an gama to an gama kana nufin ta koma daidai to kafa ta koma daidai to shi ce to don Allah da to to ka Allah ta mutu a kar ka ji komai kana nufin kai komai ya daidaita kashin ya koma ya koma shikenan ciwon nata ne sai abin da ya mutu ga tsufa ga girma Allah sai ga nauyin jiki ga nauyin jiki da suka mata yawa wannan gaskiya to amma ba wani magani da za a bata na wannan zafin da take ji ai babu wani magani eh. kashin ne yake haɗewa shi yasa dole su zafi awo ala sarki sai wani hanzari ba kuma to akwai yadda za a yi idan ka so ta warke a ah! na so ta warke man da wuri to kullum ta ce ka za so ya safa da ranar da dare ka za fa da ranar da dare dan kari ai ka canza duk wani mai keke da yake a garin nan a jikinsa zan hada wannan kudin kajin that's pretty the scope sir kaida ne na gaya ma gurin da zan hada waɗannan guraren kaji ni zan to bayan sati zan ba wani dan wasu yan dabaru ne naku na madura da za a rinka dan kyafa ba to ga wannan to kitse ne na jaba ye kitsan jaba kitsan jaba eh Jaba kuma? Wai jaba wacce muka sani mai zototo baki? Ka ce ba zan warke ba. kisan jaba kuma? Ba ka so ta warke ne za a safa mata. Karbi da hikimar matsora fa. Eh, Ai ko kitsan mujiya ya bayar aka shafa sai kaga waraka ta samu. Yawa! Ai bari na kashi. Yawa! Yes, please, stop, sir. Yes. shi ke na tuwari za a kiyaye duk abin da ka faɗa za a kiyaye kuma ka rinka lullowa lokacin gwagwa eh shi kenan wannan kuma dole za a kula da shi kitsan jaba ko to dantori. Dantori-dantori-dantori, san ki gudu yes bas prince kosa yes Dantori. yes sir corporal yes sir yanzu me kuma ya rage sai abin da ka ce sa ina so ka gane cewar operation ɗinmu na Yes. A kan masu kekuna. Yes, sir. Gwagwa. Yes. Kuma. A kan masu kekuna. Yes. Ai, kana gane ba. Ƙwarai kuwa. Yawwa. Kuma ranka ya daɗe dama ai ta daɗe bata cika ci ba. Ye? Yes. Ban gane ta daɗe. Eh, a ba wai. Ka iya bakin ka fa mahaifiyata ce fa. Sorry, sir. Sorry, sir. Ai, ko da na yi magana na ina nufin cewar a kan gurin yan kekuna a nan zan haɗa abin da za a sai Sada ma abin da nake nufi ai ba wai dadewa ta kwanaki ba ta dan awanni. <laughs> Ah, kana gane ba. Ai sai mu fita. To ranka ya dade. Allah ya fitar da ai daga rogo. <clears throat> Ko ta faɗi ko ta ci riba. Amin. Yes sir. Ha mushin ta kamun yan kanisa.